yanzu haka dai an hana duk wani jirgin sama na haya wato wanda ba na fasinja ba sauka tashin jirgin sama Mallam aminu kano kamar yadda wasu 'yan najeriya ke cewa hakan ba zai rasa nasaba na naɗin sarkin kano ba wanda aka yi kwanan nan wasu gwamnoni da wasu manyan jami'an gwamnati ne wannan lamari zai shafa kuma su ya fara shafan domin ko gwamnan jihar Ribas da na adamawa da na nasarawa duba sha daɗi ba sakamakon wannan umarnin wannan ya sa na sallama wa mai magana da yawon hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa wato yakubu datti kuma na tambaye shi ina hujjan hana jiragen haya sauka tashin jirgin sama Mallam aminu da ma sauran tashoshin jiragen saman najeriya eh, harkoki cikin airport ko aviation yana tsari biyu ne akwai wanda ake kira civil aviation wanda mu muke yake karkashin mu akwai kuma wanda ake kira military aviation wanda yake hannun masu tsoro za mu ce mun bude airport amma yan tsaro saboda maganar security za su ko wani dalili daban da ba sai sun gaya mana ba za su iya ɗauka wani mataki amma mu a tsarin aikin da muke da shi ba mu tsayar da aiki ba ba mu kulle airport ba amma akwai wata hukuma ce da ke da ikon tashin jirgin sama fiye da wannan hukumar takuran kai daɗe min shi yasa na ce akwai civil aviation wato harkan girage na farin kaya ko kuwa na civilian akwai kuma wanda ake kira military aviation wato harka wanda ya shafi eh, sojoji ko kuwa eh, masu tsaron kasa eh, to in abu ya zo da ya shafe security suna da in sun yi magana kaga dole ne kowa ya bi eh, maganar su kaman eh, kapitan ne kana harka ka akwai insecurity sun ce ba hanya a nan vio zai ci aishi bai rufe hanya ba hanya na bude amma watakila police zai iya zai a an tare hanya domin akwai abu kaza ko cin ba shakka wannan abu ya haifar da cece ce cikin kasa wanda ke cewa wannan ba aikin sojoji ba ne wasu cewa suke yi wato yan matan chibok da samar da zaman lafiya a jihohin arewa maso gabas shine abin da yan najeriya ke so ba dakatar da hana jirgi sauka ko tashi ba alhaji adamu hadeja na na cikin sahun masu wannan ra'ayin domin ko ga abin da yake cewa in suna bukatar wani tsaro to ga abin da ya dame mu a can a Yobe Maiduguri da Adamawa zai kawai hakkin jama'a su kawo mana hakkin jama'a tunda mutanen nan yan matan yan cibo da suke can yau sama da wata biyu ba masa inda suke ba saboda haka in gwamnati za ta yi adalci ba wani wanda yake za a hana mutane su kwabu zai can su yaƙi abin da yake faru a can shi ko Alhaji Abubakar Usman UAC ga abin da ya ce game da wannan batu bai dace waɗannan bayan Allah ba mun rasa ubanmu shugaba babban sarki kamar na kano wannan a ce allah masa da suwa mutane suna tururuwa suna zuwa da kasashe suna zuwa ta'aziyya a ce wa'yansu bayan allah sun yi zo da jirgin su a ce an hana su sauka wannan bai dace ba ba yi adalci ba sai dai na yi kokarin yin ta mai magana da yawon rundunar sojojin najeriya brigadier olukolade amma hakan bai cimma nasara ba har sa ilan hada wannan rahoton yanzu dai ban da jirgin fasinja ba wani jirgin haya da ke sauka babban filin jirgin sama malam aminu kano da ma sauran filayen jiragen sama na kasa da kasa ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya